tambaya kwamar barka da zuwa salamu alaikum masu sauraro to mai sauraro kamar yadda ka ji ba tare da bata lokaci ba saboda muna da batutuwa da yawa a makon da ya gabata mun kwaso batutuwa da yawa daga ciki akwai batun nan na e naira wato naira nan da za a mai da ita ta yanar gizo a rika amfani da ita ta yanar gizo honorable da basi din sun mana bayanai da yawa to yau ma za mu ɗan ji daga bangaren wasu masana tattalin arzikin domin mu ji karin alfanu akan ita wannan naira din sunana muhammad bello amma an fi sani na da bello kano komai yanzu a duniyar nan idan ba a ne kake yin sa ba to gaskiya ka ta san ma haka kuma aka yi naira zai shi ma zauna a intanet kuma zai rayuwarsa intanet amma za a iya converting din shi wato za a iya musanya shi ya koma ƙasa da shi wanda shine na banki sannan kuma za a iya transfer ɗinsa a iya juya shi kuma ya zama kuɗi na takarda ko kuma na silalla amma dalilin kirkiro e naira ana kiran shi cdbc wato central bank digital currency shi central bank digital currency ya zo ne ne domin ya warware duk wasu matsaloli da ake da shi a yanzu na kuɗi misali na ka ce na maka transfer a kwana da kwanaki sai wani mutum ya zauna a kan ofis ya yi maka approving sannan za ka samu kuɗinka alal misali akwai mutane da yawa da za su amfana a cikin wannan tsari musamman misali da zan bayar talakawa wanda ba shi da ma account number ko kuma barin faɗi cewa mai sayar da piyo wata duk wani kuɗi da ake da shi a yanzu wato an tauyewa mai sayar da fiye wata daman karɓar kowane irin kuɗi in ba na takarda ba saboda duk wani kuɗi da zaka yi transfer ɗin shi daga account zuwa account zaka ga an caje ka naira hamsin da biyu ne mafi kankanci shine naira ashirin da biyu da sule biyar har da harajin da za a caje ka kaga kuma ruwa naira biyar naira goma bayan da za a iya yin transfer ɗin sai ya kasance a waya to amma idan da tsarin e naira ko da yaro ba shi da account number in dai ya sami yadda za a yi ya samu wannan tagiyar da ake kiranta QR code to zai dinga yawo yana sai da fiyo wata ɗinsa kuma za ka yi transfer ɗin kuɗin nasa ka haska da wayar ka ka tura masa kuɗi ya tashi daga wayarka ya shiga asusun wayarsa kamar yadda masu amfani da zanda suke musayar bayanai ko waka ko tv to ka ga shi ma haka wannan tsari na e naira yake mai siyo da fiyo wata za a yi transaction ɗin naira goma ba tare da an caje shi ba tsari ne ya zo kamar yadda intanet ya zo ya yi bunƙasa sana'ar yi haka ita ma i naira ta zo ne yanzu ta faɗaɗa yanda ɗan adam zai ci gaba da amfana da harkar zamani kamar yanda wutar lantarki yanzu ya zo ya samar da gidan talabijin gidan rediyo ya samar da firinji ya samar da ac ya samar da waya ya samar da data haka ita ma i naira a yanzu ta zo ne za ta ƙara buɗe wasu sababbin nau'ika na ayyukan yi wanda ba a taɓa tunaninsu ba mata da suke gida suke sai da awara a yanzu za su iya sai da awararsu a wani gari a yau din nan misali wani daga Legas zai ga tasa awaran a Instagram zai kuma ɗauka ya kuma biya ta da i naira maimakon da da za a ce sai ta turo account number sai ya ga information ɗinta sai ya san sunanta a yanzu kawai QR code zai turo ko kuma wallet address ɗinsa zai fito a inda ka gani za ka sai wannan kayan ba tare da ka faɗi sunanka ko ka faɗi lambar account number ɗinka ko ka faɗi wasu sirrika na information ɗinka ba da za a samu scammers su yaudare ka a yanzu dai an rage wa scammers wani karfi da za su iya yi domin su saci bayananka saboda wani yanzu sai ya ce ka bashi bvn number ɗinka nan da nan zai je ya saci bayananka amma shi qr code da ake turawa yanzu in kai creating wallet da e naira abinda zai baka duk bayan minti ɗaya ko minti biyu adireshin wannan wallet ɗin naka yana canzawa saboda akan blockchain technology aka yi wannan tsari wannan kaɗan kenan daga cikin amfanin da ita wannan DE naira za ta yi abu na uku shine harka ta e-commerce e-commerce ya zo yanzu ya sauƙaƙa yadda ake yin kasuwanci musamman a yanzu idan ka zagaya jihar kano za ka ga kullum buɗe sababbin shaguna ake yi ana ta yin tsari ne kamar yadda ake faɗa traditional way of doing business wato tsofaffin hanya ne na yin kasuwanci wanda allah bai hore masa ya samu shago ba idan za ka iya buɗe shagonka a kan wayarka kuma ka sa asusun i naira ka a dinga biyan ka wato za ka dinga yin wani abu da ake kiran shi pre-order kana yi kana sayarwa kuma is a legitimate business wato business ne wanda yake halittacce kuma gwamnati za ka zo ka biya ta haraji kuma idan har Allah ya sa wannan i naira ta tabbata shine da yawa tsofaffin yanda muke yin kasuwanci da kuɗin yanzu gaskiya za su zama tarihi saboda idan dai har an sami yawaitar wayoyin nan na android wato smartphone in Allah ya da su harkar pos din nan sa harkar ka shiga banki wajen za ka yi transfer ɗin kuɗi duk ya kau bankunan mu za su zama kamar yadda fas office suka zama kamar yadda sakonnin waya ya zo ya kori harkar gidan waya sannan kuma waɗannan da ake kira su pos nan duk za su tasan maɓacewa sai dai mutane kawai su dinga peer to peer transactions wato ni da kai ne kawai zamu dinga yin wannan transactions din amma POS ne da kyamarar wayar mu zamu dinga yin transfer din kuɗi wannan dai magana ce na future amma already an dade ana yin wannan technology din musamman a China da ake amfani da wani manhaja da suke kiran shi Alipay ko kuma WeChat almajiri idan zai karbi kuɗi zaka bashi sadaka ne ba tare da ka fito da kuɗin ka bashi ba yana nan da QR code ɗinsa a rataye a wuyarsa in ka ga shi tausaya mashi kana Allah Allah ka taimake shi zaka fito da wayarka ne ka dan haske kyamarar wayarka ka kuma rubuta kuɗin da kake so idan naira goma ashirin ko ɗari biyu kake so ka bashi a matsayin sadaka za ta tashi daga wayarka kuma ya shiga asusun wayarsa ba tare da kun taɓa juna ba. Kuma kalubalen da yanzu i naira zai samu shine wato waɗannan traditional financial institutions ɗin yanzu ba za su ga cewa an fitar da su daga cikin business ba abin da yake damansa a yanzu shine ya yaya za a yi because wannan abin ya cire su daga cikin tsarin su na middleman idan yanzu ka fito da atm ɗinka na wani banki ka je wani wajen mai pos kana neman ka cire naira kaza kuma bankin ku ba iri ɗaya ba wato single transactions din nan da za a yi sai akalla ba a kasar ba kamfanoni guda goma sun ci abinci da kai akan wannan naira talatin din ko naira hamsin din da za a caja mai naira takwas ya ɗiba mai naira ah, biyu ya ɗiba mai commercial ya ɗiba mai issuing bank ya ɗiba wanda ya bada katin ya ɗiba to tsarin e nairan nan ya zo duka ya kwashe su ga baki ɗaya a cikin wannan tsari za mu yi transaction ne tsakanin ni da kai ba tare da wani banki yana tsakanin mu ba kawai daga ni sai central bank sai kai abin nan ya tashi daga hannuna ya koma hannun wani babu wani caji a jiki saboda haka kalubalen da zai samu a yanzu a ƙasar najeriya shine already akwai manya-manyan financial institution wanda su kuma sun riga sun ga cewa idan har aka kyale inera naira ya gangaro ƙasa zuwa wajen talaka mai sai da dabino mai sai da fiyo wata mai sai da zogale su an cire su daga cikin wannan tsarin harka shi yasa yanzu ba ga cewa an samu tsaiko wajen tabbatar da shi to honorable ka ji wannan masani da yake ta magana akan ita wannan naira din musamman za ka iya karshewa to ai na faɗa maka kullum abin da za ka lura tattalin arzikin mu ko kuma mahukuntan mu ba mu da gashin wance ne mu ce sai mun kitsan wance. misali in ka duba i naira din da lokacin da aka yi launching din ta platform din crashin mai saboda aka kasar da ko ba gane ba baka da technical know how baka da harkar wuta ko yanzu misali in ka je maganar e-transfers din nan yanzu a banki akwai lokacin da zaka ga system din ya collapse baki daya kuma shi magana e-naira din abu ne da is very very swift saboda haka abu ne da yake bukatar kusan yawwa san matsi hmm. kuma abu ne ake so a yi shi a sauri sauri so kaga kana bukatar watan abin da ake cewa ah, shiri ko ba gane ba da kuma tsari ingantacce da kuma backup din na faɗa maka misali kamar da na faɗa maka duk lokacin da aka kwashe maka kuɗi ko aka samu mushkila wace inshora CBN taimaka na farko kenan na biyu su kuma nake ce maka akwai abin da ake cewa hukuma da ta kafa ita Central Bank din me aka dauke ta ta yi misali kaga misali ta bar ki ne kullum ina faɗa maka tana dukan taki ta tabarbarar da tattalin arzikin mu ta zo kuma tana kama abubuwan da ba shine muhimmi ba yanzu a point in time din da muke ciki a lokacin da muke ciki mm. magana saita da farfado da tattalin arzikin mu shine a haƙu amma ba magana inara ba kamar yanzu in ka duba kamar da nake faɗa maka sun zama zama shanshani kamo wannan kamo wannan kamo wannan ko wannan satin kana ji wai suna cewa sun ware wai kamfanonuwa ko guda ɗari ko guda ɗari biyu wai za su farfado da su shi ne ke faɗa maka kaga ba hakkin ta bane wannan misali akwai abin da muke cewa development banks din nan akwai commercial banks ka gane akwai bank of industry duk akwai waɗannan bankuna wanda hakkin su ne su waɗannan abubuwan amma na faɗa maka baki ɗaya CBN ta tattare abubuwan ka gane ita take ita kadai Allah ya ce mm, comrade batun e naira din nan ka da shi wannan masani ya faɗa alfanun sa kai me za ka ƙara cewa mm, ai kamar yadda na faɗa ko a wancan satin Hajji Muzammil cewa in ka kalli shi wannan tsarin ba wai tsari bane wanda daman aka ce ko bai da amfani ga baki daya amma tsari ne wanda ya kamata a ce an yi tsari kafin a yi shi ba wai tsari bane kawai wanda zaka ɗauko shi ka gabatar da shi ba tare da gabatar da waɗansu abubuwan a bayansa ba duk kyawun abu duk yadda abu yake na ci gaba ne idan baka bi tsarin yadda ya kamata ka gudanar da shi ba ka kawo shi zai iya zama ba ci gaba ba a wajenka ka gane ko kamata a ce muna da stability na fawa muna da cikakken tsaro muna da cikakken cikakken hukunci ka gane ko muna da intanet din kanta ma ya zama na cewa akwai tsayayyar intanet su kansu yanzu kan lura manhajar da zaka yi amfani da su da sauransu ko kuma waɗanda suke kula da harkar telecommunication ɗin da sauransu ai zaka ga cewa sabis din ma babu mai kyau ka gane ko to abubuwa ne ya kamata a ce an yi wasu abubuwa kafin nan kasashen da suka ai na kafa misali ko a satin da ya wuce cewa kamar Ghana kamar China Republic of Marshall Island irin su Bahamas irin su Sweden ai sun yi ka gane ko amma kafin su yi haka kawai su kai ka je Sweden ka je China ka kalli laifin wannan crime wannan financial crime da sauransu kyale mutum ake ko kuma hukunci idan mutum ya aikata abin da ya shafi sata kuɗi ko wani abu rabuwa ake da shi ko a ja shari'ar ta dade ko abin ya zama wasan yara abubuwa ne waɗanda dole sai an dakile cin hanci da rashawa an lura da waɗansu abubuwa kafin a gabatar amma in ba a yi wannan abun ba to babu yadda za a yi ƙasar ta amfane shi sai dai ya cutar da ƙasar Allah ya kyauta Allah ya kuma kawo gyara a makon da ya gabata mun fara magana akan wani korafi da ita kanta gwamnatin ta yi cewa ba daban wasu kamfanonuwa ba sa biyan ha haraji ba da tuni kuɗin da Najeriya za ta samu ta wannan harajin daga gare su da ba za ta kai a ciwo bashi ba mun yi bayanai da yawa muka ce za mu karasa a wannan makon shin akwai wasu hanyoyi ne akan wannan batu na wayancan suka da aka ce wajen tiriliyan bakwai da kamfanonukan su biya akwai hanyoyin da ya kamata Najeriya ce ta bi domin warware wannan matsala to kaga kamar yanzu yadda kake faɗa wannan bayani a shi chairman na NFIU shi ya je gaban majalisa yake wannan bayani misali akwai waɗannan kamfanonuwa sun rike mana haraje-haraje kusan na tiriliyan bakwai abinda nake faɗa maka yanzu da za a tsananta bincike ba magana tiriliyan bakwai ake ba maybe ana maganar tiriliyan ko ba gane ba talatin ko tiriliyan arba'in ko tiriliyan hamsin amma na faɗa maka a zani ce ta da mu je mu misali tun da ƙasa ce ka gane wanda cin hanci ya yi mata katutu ka gane ƙasa ce wanda yau masu mulki tun da an daina shugabanci ba sa kishin su, saboda haka duk waɗannan kamfanonuwa misali wanda muke ce musu foreign based company kamfanonuwa na 'yan ƙasashen waje ka gane da kuma na cikin gida saboda haka dole su gaba da sukuwa akan tattalin arziki arzikinmu wannan satin chairman na FRC wato Physical Responsibility Commission mm. Victor Morwako abin da yake cewa a yanzu a wata misali takwas kawai ba a je karshen shekara ba yace abin da MDS wato ministry of Department da Agencies suka rike gwamnati wanda ya kamata su remitting into federation account wanda ya kamata su saka a asusun gwamnati tarayya trillion ɗaya da rabi su kansu su kansu hukumomin gwamnati ba su saka wancan ba saka waɗannan kuɗin ba kuma bara abin da ya fitar da report trillion ɗaya da takwas suka rike 1.8 trillion saboda haka kaga waɗannan misali an doshi trillion uku shine a shekara shekara biyu mm. saboda haka don waɗancan sun yi ka gane ai misali sai bango ya tsage to bangon nan da ya tsage shine baka son kasaka baka kishin kasaka da kuma mahukuntan ake na faɗa maka duk waɗannan kamfanonuwan zaka ga masu mulkin mu ka gane yawanci suna da shares kuma shareholders ne a wannan kamfanonuwan kamar yadda na faɗa maka har yanzu gashi na ana tirka tirka na faɗa maka da DSTV mulchoice abinda muke binta 1.8 trillion ita kaɗai misali Mozambique trillion ɗaya wajen biliyan yawa sannan ita kanta misali minista ta yanzu Zainab Shamsuna ita ce na faɗa maka executive secretary ta niyaiti niyaiti din nan wata hukuma ce wadda take sa ido ka gane a irin waɗannan hukumomi wanda suke ɗiba arzikin ƙasa ba sa iya biyan komi ko kuma ba sa biyan komi yanzu misali akwai na faɗa maka wata doka wanda aka sa hannu lokacin abacha na misali a je a haƙo mai wanda sun yi a teku a lokacin ya ce to ku haƙo suka rubuta agreement amma tun lokacin da mai ya kai dala ashirin za mu dawo riba za ta canja ba a ƙara waiwaye wannan dokar ba ka gane sai da wani ɗan majalisa ya tada wannan ah, maganar a fulo sannan wannan ya ɗauki dokar Allah ya ji kansa a Abba Kyari ya kai wa Buhari ya saka dokan nan abin da muke bin su na waɗannan mai da suka ɗiba su kamfanin su nan ya kai dala biliyan 60 dala biliyan 60 eh, na farko kenan na biyun su akwai wannan abin da ya kai trillion nan eh, to a trillion da yawa zan maka bayani daga hmm. baya sannan akwai misali sama da dala biliyan 10 na kona gas da suke mana abin da muke cewa gas flaring wanda kaga shugaban kasa ya je a magana da dumama yanayin nan abin da ya kamata su dinga biyan mu duk a standard cubic feet dala uku su ma muna bin su sama da dala biliyan goma har yanzu ba wanda ya ce kawo sannan uwa uba fa akwai man da suke ɗiba namu hmm. har yanzu ba wannan ba ba wannan magana tara ba ba magana haraji ba ka ɗebi dukiyar kasar ka je ka sayar har yanzu akwai kuɗaɗe in billions of dollars or remitted funds su wa'annan kamfanonuwan haƙan mai kamfanonuwan haƙan mai da sauransu to ka ga misali a na faɗa maka zani ce ta da mu je mu saboda haka za a zo misali cin hancin nan yayi da rashawa ya maka yawa ba da zaka yi da su su suka je suka buɗe maka account kamar yanzu yadda wanda yake irin su Bahamas din da yake zance su Sweden din nan saboda haka sun san sirrinka kai a shugaba misali ko minista ko famana sakatari ko wani darakta ko wane ne kai ma suna da ka a hannunsu saboda tare kuka gurgunta kasar ku za su iya maka abin da bature yake cewa blackmail shi za ka ga abubuwan ka gane kullun dada lalacewa suke bari in maka example da Obasanjo hmm. akwai company Stellion Group hmm. lokacin Obasanjo sai ita shugaban tattara haraji ta ce ga wancan company Stellion Group sun rike mana haraji na dala ba dala ba sorry naira biliyan 40 ta lokacin hmm. wallahi Obasanjo bai wata wata ba ko rasiye daga kasar nan gaba gaba ɗaya aka rufe kamfanin su amma ina faɗa maka a wannan gwamnatin wanda ta zo ko ba gane ba da magana abu uku tsaro yana buƙatar kuɗi tattalin arziki ka farfaɗo da shi yana buƙatar kuɗi a biya haraji cin hanci da rashawa to amma ita ta kasa komi a kai ko rasiye daga ƙasar nan na faɗa maka lokacin marigayi Umar Yaraduwa wani makusancinsa ya je cikuikuya ya dawo da waɗannan Indiyawa ne ka gane Umar Yaraduwa yana samun labari ya kori shi wannan makusancin nasa daga aiki ina faɗa da kamfanin can da ake bi ya dawo da mutanen ya dawo da su ba kamfanin ba ya dawo da mutanen an yi deport din an kore su daga kasar su waɗannan ka gane dama mutum uku na faɗa maka a kasar nan da su ake haɗa baki ake gurgurda tattalin arzikin mu na farko waɗannan tura na yamma na biyun su indiyawa na ukun su chinese to su suke gurgunta mana tattalin arziki tare da irin wanda suke madafatin iko kamar yanzu na faɗa maka dil ka gani na PNID din misali mm. ai kaga da Ministry of Petroleum aka saka hannu da PNID misali da Ministry of Power aka agreement da Sunrise Energy and Company wanda yanzu suka zame mana kadangarin bakin tulu misali so ina an saka hannu yarjejeniya mu mu cika sharuɗa ba su kuma suka caje mu misali duk irin waɗannan abubuwa amma yanzu kana gani na faɗa maka kamfani gashi nan 1.8 trillion ake bi baka gwamnati ta ƙara magana ba ba gwamnati ta kaba wani irin abin da ake cewa high powered committee din nan ba ya committee mai karfi karfin gaske sai dai kawai su sun kwanta ko ba gane ba abin da muke cewa lazy man economy ka gane sai dai kawai su je su ciwo bashi kamar da na maka example yanzu abu uku da wanda zai baka dare a wannan gwamnatin an ce za a ciwo bashi da dala miliyan 200 ko ba gane ba za a kawo maka gidan sauro za a ci maka bashi dala miliyan ɗari shida da wani abu za a gina maka ban ɗakuna ka gane hmm. za a ciwo maka bashi ka gane na shi ma kwanaki na ko dala miliyan ɗari biyu ne wai za a maka abin da ake cewa drama village wurin wasan kokoyo saboda haka su sauki ne a wurin su ka gane a ciwo wannan bashin ko ba gane ba na babu gaira babu dalili wanda zai rusa tattalin arzikin ka gane da illa ka gane a duba cikin gida a waiwai a karɓi waɗannan harajujukan kamar yadda muke faɗa maka wannan program ɗin ba ma ƙara haraji ba ne haƙu a baza goma hmm. wanda baya biya ya biya kuma ka biya ka gane daidai abin da zaka biya da kuma haƙƙi da doka wanda ta maka ka biya wannan musamman amma babu wannan ka gane an bar ki na faɗa maka kullum ana dukan tanki harajin ma na faɗa maka ƙanana ƙanana ko ba gane ba masana'antu da ƙananan kasuwanci su suke biyan haraji da kuma ƴan ƙasar ƙanana ko ba gane wa talaka su suke biyan haraji amma wancan kamfanin nuka da hanyar basu ba ba ka ganin an ba su a rubuce ne ko sun ƙi biya ne ko wani abu ai na faɗa maka misali ƙin biyan haraji na faɗa maka a ƙasashe wanda suka ci gaba ai kaman yi kisan kai ne kai ba za ma ka fara ba amma amma yanzu an zo an samu kasa na faɗa maka ana taimata irin wannan ɗiban karamar haukaciya kamar yanzu na faɗa maka yanzu kuma kullun da ake dodorudo yanzu waɗansu kamfanonuwan na ka gane. na gidan kuma yanzu an yi fai fakejin ɗinsu su za su je misali wai za su titika akan harajin da za su biya misali kenan yanzu NNPC ita ma wai an ce wai haraji sukan ta ko menene ta je titika guda ashirin da ya duk waɗannan ba hakkin su bane ba aikinsu ba ne abin da ya kamata su biya su biya harajin na directly ya tafi asusun gwamnati ita kuma gwamnatin da tsaye gwamnati ce a ɗebi waɗannan kuɗaɗe daɗe a yi talakawa waɗannan aikace aikace misali musamman. Mm. wannan kawai shin faɗa ne mana mm. tunda mun kaso batutuwan to zamu je bara mu je ga uh, Kwamar Bello Basi Fage waɗannan kamfaninnuka da ake ganin Najeriya tana bin su suka na mai amma sun ƙi su biya kuma Najeriya tana ta kuka ba ta da kuɗi tana fita ciwo bashi kuma ga kamfaninnukan da suke haƙan maka mai ga honorable ya ce ma man da suke haƙama ba ba san adadin su ba sun ƙi biyan harajin nan shikenan haka gwamnatin za ta zo ta zuba ido sai dai ta ciwo bashi su kamfaninnukan ana ganin suna abin da cin hancin da rashawa kenan ai kamar yadda na gaya maka a baya cewa matukar ba a fito da sahihiyar hanyar yaƙi da cin hanci da rashawa ba shi irin wannan abin da kake gani kamar dan bane a Najeriya kuma in ba Allah bane ya taimake mu an nuna kurciya baka kamar yadda nake faɗa ba fata nake mana ba amma zai wahala ka samu shugaban da zai zo a yanzu a Najeriya ya ji tausayin talaka duk shugaban da ya zo zai zama abin da yake faruwa a yanzu in ba a wasa ba zai zame masa reference point da shi zai rika amfani amma dai kamar a kyauta ta zato eh a kyauta ta zato ai kamar yadda na gaya maka Muzammil mu tsaya mu kalli abin a zahiri na farko ka kalli shugowar da shugaba Buhari yayi sannan ka kalli dagar da take tsakanin shugaba Buhari da sauran waɗanda suke takarkarin shugabannin ƙasa a baya musamman waɗanda ya suka ba a taɓa shugaban da ya nuna wa shugabannin da suka mulki a baya yatsa da sunan rashin ba mulki kulawa rashin yin abin da ya dace akan mulki ba irin shugaba Buhari sai ya zama cewa kusan gabaki ɗaya bayanan da suke fitowa daga bakinsa sun nuna cewa shugabannin da suke mulki a baya kamar ba san me suke ba ka gane ko to akwai wannan taban a ran mutane sannan kuma ka dawo ka kalli cewa kan ka samu shugaban da zai samu bakin na talakawan ƙasa ka gane goyon baya irin yadda shugaba Buhari ya samu aiki ne ka gane to idan ba sa aka yi ba aka samu ɗan kishin kasa. wanda yake tsoron Allah wanda ya ɗauki mulki a mazaunin amana ne ba wai ya gina kansa da 'yan uwansa da abokanansa ba ka gane ko to in ba wannan sa'ar muka yi ba wanda muna fatan hakan amma abu ne mai wahala ka gane ko to duk wanda ya zo in zai fito da hanyar da zai samu kuɗi a cikin ƙasa ma'udai ya azurta kansa da ƴan uwansa ba zai tausaya wa talaka ba Idan zai rika kallon cewa ai talaka bai ba shi goyon bayan da ya ba wa wana ba to wane ma da talaka ya samu goyon bayansa ga abin da ya masa to ina gani kuma da ban samu goyon bayansa ba ka gane ko kar ka manta mu zammil mm. a yan shekarun baya a lokacin Ubasanju zuwa lokacin Janatar duk inda za a yi wa talaka karin farashin mai naira goma sai ka ga cewa an kai wata guda ana nuku-nuku a zauna da yan kwadago a yi gaba a yi baya a yi sama a yi kasa a yi can a yi can sai daga baya a ce an kara naira bakwai ko naira uku ko naira hudu ko ba haka ake ba mm. to amma a yanzu lokaci dai ana ƙara naira ashirin a ƙara talatin a ƙara hamsin na ma da wani abu an ƙara ina fatan ka gani kuma talaka ba wani canji ko kuma wani irin yadda aka nuna wa gwamnatocin baya yatsa ko kuma matakan da gwamnatocin baya suka bi na a tattauna a zauna ai kaza ka gane ba irin wannan ka gane to ka gaya min shi shugaban da zai zo in ya ga wannan ta ya zai yi tausayi ina fatan ka gane kuma talaka bai da hujjar da zai zo ya nuna wani shugaban yatsa nan gaba idan ya zo ya kijin tausayinsa muzammil inda a ce inda a ce shugabanni a Najeriya sun ɗauki mulki a mazaunin amana. Ka gane ko da halin da talaka yake ciki a Najeriya bai samu kansa ba a ciki. Babu wata ƙasa a duniya wacce ta fahimci me ake nufi da leadership, ta fahimci menene leadership. Ka gane ko mm. leadership in Najeriya da bambanci da abin da ake nufi da shugabanci a wasu ko ce shugabanci a Najeriya da bambanci da yadda ake nufi da shugabanci a wasu ƙasashe ko kuma ainihin yadda ma'anar shugabanci yake. Muzammil a Najeriya kawai a yanzu ta tabbata cewa idan kaga ana neman mulki a wajen talaka to duk wani tausayi da wani zai ji tausayin talaka a baya kamar yana mai shigo shigo ba zurfi ne zaka tausaya masa kafin kawo kan mulki zaka yi kuka zaka yi kaza amma idan ka hau magana ka tayi contrary da abin da kake aikatawa a baya ina fatan ka fahimta yanzu bari in baka wani misali ta ya kasar da take kokarin ciwo bashi ko kuma a kasafin kuɗin ta za a biya kuɗin ruwan bashi ba fa ainihin bashin ba na wajen tiriliyan uku da wani abu sannan kuma akwai waɗansu kamfanonuwa na ƙasashen waje da suke ƙasarta akwai basussuka da take bin su wajen tiriliyan shida kuma an zuba ido ba a karɓi wannan kuɗin ba kuma kullum ana targeting a ƙara ciwo wani bashin kuma a ƙara wa talaka farashin wani abu ka tsaya ka auna abu ba ka ganin wancan ya fi saurin samu gwamnati tana da wa'adi ya kusa ƙarewa ba maganar wa'adi ba ne su ai babu abin da ya fi saurin samu irin haƙƙinka ai wannan haƙƙin ƙasa ne wancan kuma ba haƙƙin ƙasa ba ne wancan roƙo za ka yanzu bari baka wani misali kamar yanzu kana bi na bashi sai kuma kana da kuɗi a hannun wani rabul kana so ka tambayi wani rabul kuɗi ni kuma kana bi na bashi wanne ne ya fi sauƙin ka zo cikin ka fiye ƙini ga eh. ga naka ina fatan ka gani to saboda haka magana magana ce ta inda irin waɗannan abin suna faruwa sai dai babu wani abu da zai sa wannan abin ya faru in ba rashawa da cin hanci ba ka gane ko ta tabbata ai a baya an yi zarge-zarge ai kamar yadda muka faɗa ne a nan a baya an zargi waɗansu mutane a fadar shugaban ƙasa cewa akwai kamfanonuwan da suke ba su kuɗi a ɗaga musu kafa akan haraji kuma ba a yi bincike akan zargin ba ina fatan ka gane in har akwai waɗansu mutane da za a ɗau wani kaso na kuɗi a basu su kau da kai game da abin da ya shafi kuɗin ƙasa gaba ki daya to ka gaya mun ta za a ci gaba wato har kullum ina faɗa zammil tsoro na a ƙasar nan shine tsoro tsoro a ƙasar nan shine shugabannin da za su zo su mulki Najeriya nan gaba su fahimci wannan tsarin eh, ina fatan ka gane wallahi muzammil idan shugabannin da za su zo mulki a Najeriya suka fahimci wannan takon to talaka ya gama da Najeriya Najeriya za ta zama ko kana da kuɗi ko kuma ka nemi inda za ka zauna ai kamar yanzu abin da yake faruwa kenan babu ƙasar da ake bari matasan ƙasar suke ƙoƙarin su batta afujajen irin Najeriya ka je ka gani gudun hijira ake daga Najeriya zuwa Nijar daga Nijar zuwa Libya daga Libya duk sanda ka ga sansanin matasa ana kokarin a guda a kasa zaka ga cewa yan Najeriya ne wannan ba abun kunya bane kasa kamar Najeriya muzammil abin takeici ne mahukunta ba sa aikin su ba sa aikin su shine ya jefa kasar cikin wani irin mummunan hali muzammil ai yanzu ka kalli kowace sakta ta lalace a Najeriya babu saktar da zaka dauko ka ce san barka yanzu barin baka wani misali hmm. duk wanda ka san yana gudanar da aikin shi a baya yadda ya kamata a yanzu ya saki jiki ya lalata aikin nashi yanzu bari kafa maka wani misali ka dau MTN a baya su ne idan kana waya da su ko kuma kana kiran waya da MTN zaka ji ba baka ji ana samun matsalar network ko magana kuke da mutum zai ce ma MTN akwai matsalar network ai layi kaza yafi garanti to a yanzu ba MTN ba duk sauran layukan sun koya su ma yanzu kowane layi za akwai lokacin da zaka kira a dau kuɗin ka kuma baka ji kuma a daukan ma kuɗi me yasa ake haka ai an san babu abin da zai biyo baya ne ka gane idan jama'a ne suke musu yawa a kasar jama'a bane jama'a akwai kasashen da suka ninka Najeriya jama'a haka ake yi menene amfanin gwamnati wa'annan regulatory bodies ne me yasa aka kyale su ina fatan ka gane yanzu bari baka wani ai regulatory bodies a kasar nan eh? ai dan juma ne da jimmai kamar yadda nake faɗa maka NCC misali mm. bakin su ɗaya da wannan Telecos din in ka duba na faɗa maka NERC bakin su ɗaya da Discos da Gencos in ka duba Commercial Bank in ka duba Central Bank mm. bakin su ɗaya da Commercial Banks mm. in ka zo kowace sector ina faɗa maka in ka duba son bakin su ɗaya da manufacturers ko da importers haka ake ta zazzage kasar ka gane magana da kake shine cold drop kana waya baka ji amma ana ta ɗaya ban maka kuɗi saboda haka ai ba inda ko ba gane ba MTN take cin cin karanta babu baka a duniya duk arzikin da ka gani apart from South Africa duk inda ka ga MTN da gumin dan Najeriya ko ba gane ba da arzikin yan Najeriya aka je aka kakkafa ta a duniya yanzu baki amma ba majalisa ta san macin su ba a kwanakin ba ina ruwan ina ba akwai zargi da take ba yan majalisa kai ta ji wata ba ai ko wannan zargi zargi muzamil ai yanzu ne MTN kadan ne akwai kamfanin da ba MTN ba wanda MTN ana zargin shi ma da lalacewa ka gane mutum daya to minista ma da shi kansa yake cewa ka gane ana sata mushi data minista fa ne yanzu malami safanta mi amma me aka ce eh. kuma shi harkarsa ce ma kuma harkarsa ce kuma minista ne a yanzu me kage yayi wa kamfanin kamfanonin wani section kage ya dauka kasa ce kamar yadda kaje kuma da ya riga yana bayani ta riga ta ribe ko ba gane ba ta lalace because kai ne na faɗa maka ka zo kana ta haushi sai aka ga haushin nan baka cizo na faɗa maka sai gwamnatin ka gane ta zama damusa takarda ko ba gane ba ta zama kyan wallabi saboda haka shi da nake faɗa ma kowa wanda ka sani a duk bangaren da ka sani na ƙasar nan abin da ya ga dama yake wa ko ba gane tattalin arzikin ƙasar nan yake mata ɗiban karamar hau bari bari ba ku wani misali ai a da MTN ana kuka da ita ne wajen rashin kyakkyawan network akwai kamfanonuwan da yanzu za su danna hannu cikin account ɗinka su ɗebi kuɗi kawai ka sa kuɗi a waya wallahi tallahi muzammil ka duba ka ga balance account balance an ɗebi kuma ka rasa inda zaka je ka korafi ba akwai customer care ba eh, ai ka gane customer care in ka je ka korafin ma a banza ka gane ga mutanen mu ba sa iya tsayawa akan haƙƙin su saboda haka idan har aka rasa shugabanci a cikin ƙasa ka gane ku komai yana lalacewa komai yana lalacewa cewa shugabanci shine jigon rayuwar ci gaban kowace irin ƙasa kuma babu wani abu da Allah yake albarkata ƙasa da shi irin shugabanci na gari idan aka samu kyakkyawan shugabanci a ƙasa zaka ga ba a satan mutane zaka ga akwai haɗin kan ƙasa zaka ga komai ya gyaru ina fatan ka gane muzammil duk inda aka samu rauni a shugabanci sai kaga kowace irin sakta ta lalace ka gane ko in aka samu kyakkyawan shugabanci zaman mata da miji a gidan aure wallahi tallahi muzammil sai ka tadda shi akwai tausayi akwai jin kai akwai imani ina fatan ka gane to saboda haka idan idan aka samu lalacewa daga sama a shugabanci komai na kasa yana lalacewa idan aka samu kula daga sama komai yana gyaruwa mm, to Allah kyauta honorable har yanzu dai akan batun shi wannan harajin da wayancan kamfanoni da ba sa biya baka ganin wannan ne tilastawa gwamnatin dole ta yi ta rika kare ƙaren kuɗaɗe da talaka yake amfani da abubuwa kamar mai diesel da dai sauran a ƙara da yadda za a samo wannan kuɗi a wa al'ummar aiki to wannan na faɗa maka shi tsarin tattalin arziki ne ka gane na wannan gwamnatin wanda muke ce mushi new economic liberal policies tsari ne tattalin arziki shiga gani na yammacin turai da amerika wanda suke kakaba wa kasashe masu tasowa musamman irin kasa tamu wanda sun san shugabanci ne ka gane mai rauni kuma ba shugabanci ake ba yanzu na son gyara comrade mulki ake akwai bambanci tsakanin leadership a rulership yanzu rulership ake ba leadership ba saboda haka sun gane irin wannan abubuwa shi yasa ake kawo maka wannan tsare-tsaren tattalin arzikin na farko shine wannan ƙare-ƙare harajin na babu gaira babu dalili wanda ka san wannan gwamnatin ba gwamnati da kai ta ƙara wa talakan ƙasar nan haraji amma ta zo a yanayi na matsalar tattalin arziki babu babu daya kullum ina baka example da gwamnatin rausa na Abacha Allah ya ji kansa Allah ya rahamshe shi har ya zo ya gama bai ci bashin gida na ko ɗaya ba ko ba gane ba ko na gida ko na waje kuma yake biya na biyun su kuma ba wani haraji ka gane da ya ƙara illa kuɗin mai wanda aka kara ka gane naira biyu ne da kofu saba'in ka gane wanda ake bawa PTF da shi ta waɗannan ayyuka ko ba gane ba wanda har yanzu muna ganin ayyukan PTF ɗin na a ƙasa a lokacin lokacin da aka karɓi kuɗin ka aka yi maka ƙarin kuɗin mai ka san kuma inda kuɗin ka suke amma ba yanzu da aka ƙara maka kuɗin fetur ba daga naira tamanin da bakwai aka kai maka naira ɗari da sittin da wani abu ina faɗa maka baka san inda waɗannan kuɗaɗen suke ba ka duba jarida ta Daily Trust ka gane ta ran Alhamis da wai NNPC take cewa ta biya tallafi ko ba gane ba hmm. wanda naira kusan sama da biliyan biliyan kusan ɗari tara ta biya wai a wata takwas to hmm. kaga kana zancen ka ba gane ba in aka kai Disamba ta biya over 1.2 trillion kenan misali mm. a subsidy Wata biya wannan subsidy din ina kai ka eh. wanda na farko man nan ita take shigo da mana NPC da kanta so who is paying who na biyan su kuma mai ne wa za ta ba tallafi na biyan su mai ne da baka tace shi a cikin gida ganga 1445 shi zaka kai waje ka sayar ka dawo da tataccen man nan so kaga ba a taba gwamnati ka gane wadda ake cin hanci da rashawa ba ko ba gane ba a sa ka gane irin wannan gwamnati kuma shine ministan mai kuma da kake magana karace karace ƙara abubuwan nan na biyan su an zo an ƙara maka kuɗin wuta ina faɗa maka a shekara shida by over 300% lokacin da ya zo unit naira takwas ne musambil aka kai mana shi naira goma sha shida aka kai mana shi naira talatin da wani abu yanzu akwai mai biyan arba'in da takwas akwai mai biyan kusan hamsin da tara ka gane wai ake categorizing A B C D and E wutan nan fata ɗaya ce ka gane wai sai aka rabata ba tsari aka yi mai kyau ba tsari bane tsari ne babu wani zancen sauki aka karkasa ta musambil haka aka yi ƙasar nan ka manta aka kara maka VAT from ko ba gane ba 5% to 7.5% duk ina waɗannan kuɗaɗen kullum ana kara maka haraji ana ciwo maka bashi yau maganar da nake faɗa maka kukin gas a yau da nake faɗa maka daga wancan satin da muka yi magana zuwa yanzu an kara mushi kuɗi ya tafi kusan naira 12.5 kg ka gane shi ma sai suka makale ko ba gane ba da magana ta dala kayan ƙasar ka a ƙasar ake samun sa a ƙasar ka ake hako shi me ya kawo magana dala a kansa so yanzu kilo din ya tafi naira 80 musamman shi na gas cooking gas mm. maganar abin da muke cewa kuma AGO wato automotive gas oil wanda mota take zuba shi kuma a yanzu da nake maka magana ya doshi naira ɗari uku da sittin sa kananzir kuma a yau da nake maka zance naira ɗari biyar ne misali lita kananzir a muzammil galan ɗaya naira dubu biyu kenan saboda haka shine ka gane abubuwan za su dinga baka dariya kuma duk ina waɗannan kuɗaɗen suke da kullum ake maganar bashi bashi bashi amma da kasashe da dama na kasashen waje ciki har da Amerika ana korafin cewa hmm. akwai wanda har suka yi wa shugaban ƙasa Amerika ma Amerika zanga-zanga cewa kuɗin abinci ya ƙaru da abubuwa da yawa ita ma gwamnatin ta samu matsala a ina ana ganin kamar duniya ne wannan matsalar a'a ba magana duniya ba ce magana ce particularly ko ba gane ba ta Najeriya in kai magana ka gane ta tsada abinci ka gane ƙasa ce da aka bar kowa na faɗa maka yayi abin da ya ga dama saboda haka ya san babu hukunci saboda haka ka ga misali na faɗa maka Central Bank za ta yi abin da ka dama commercial bank za su yi kamar yanzu da muke magana telcos ɗin telecom sai MTN abin da suka ga dama suke yanzu na faɗa maka wannan satin sai aka wayi gari ko ba gane ba da su private depots wanda kayan mu ne NNPC take dudura musu a wannan rumbunan ajiyar man sai gashi wai kayan kayan mu fa ba kayansu su ba ana kan kara naira bakwai bakwai a litar kowane litar mai fetur e su kuma marketers ko ba gane ba wanda suke zuwa su dauko soman da suka ce a mu ba za mu iya ɗauko wannan ba me za mu je mu ce wa talakawa sannan ina faɗa maka daga baya ta zagayo ta baya ita NNPC take wannan zantattukar in ka duba kowane sakta na faɗa maka an riga an mai ɗinkin abin abinda muke ce oligarchs waɗansu shafaffu da mai ko ba gane ba wanda suke da uwaye a gindin murhu uwayen waɗannan shine na faɗa maka abinda muke ce civil servants da public servants public servants shine kaman wanda suke da matafin iko yan siyasa da kuma public servants ma'aikatan gwamnati sun haɗa da waɗannan oligarchs din sun makure tattalin arzikin ƙasar sai abinda suke so kana ganin yadda central bank ta lalata mana naira misali yau ina faɗa maka a wannan satin an ƙara wa siminti naira ɗari uku uku ba wanda ya ce kanzar masu rodi sun ƙara kuɗin rodin su ba wanda ya ce kanzar ina faɗa maka duk wanda ka sani in ka duba a Kano suka burge ni masu harkar katako fanica suka tafi yajin aiki suka ce sun daina sayan wannan MBF da HBF da sauransu saboda kullum in ka je ka gane ƙara kuɗi ake ba wani tattalin arziki ka gane yanzu wanda yake yake habin wannan hawa farashin kaya misali hyper inflation ko hmm. galafin inflation irin tattalin arzikin Najeriya ina faɗa maka musamman babu yanzu in ka duba nake faɗa maka wutar lantarki ka dafa abinci da ita tafi karfin ka ba za ka iya ba kananzir ka dafa abinci da shi ya karfin ka gas din ya karfin ka yanzu itace yafi karfin talaka yanzu abin da yake wannan shi ma an kara mishi kuɗi shine gawayi ka gane saboda ka an kara mishi kuɗi so in ka tafi in near future ka gane wannan abin da shugaban kasa ya je yana yi na wannan ziyara da mun zama laughing stock of the world na farko ya je United Nation ya ci a yafe mana bashi misali a yanzu mun fi kowace kasa cin bashi a Afirka ɗaya bisa hudun bashin Afirka a hannun me ɗaya bisa hudu ɗaya bisa hudu na biyan su shine yanzu ka zo kana maganar imama yanayi na farko yanzu duk kasar Afirka mu muka fi kowace kasa ƙasa ko ba gane ba sare daji ana amfani da shi sare bushoyi ana wannan saboda talauci ka gane gas din yafi karfin ka kanazar din yafi karfin ka mutu ta fi karfin ka so the last resort shine maganar kona ah, bishiya da sare bishiya ba kuma abin da yake dumama yanayi ko ba gane ba kuma yake gurbata ko ba gane muhallin ka irin sare bushiya saboda ka ba wanda ma na fi tausayi irin mu na arewacin ƙasar nan misali shine maganar desertification mm. ka gane wanda shugaban hamada wanda shugaban ƙasa ya ba wa minista na environment yanzu shine minista agri ka je ka shuka gindin bishiya miliyan hamsin har da nake maka zancen nan ba a shuka gindin bishiya dubu hamsin ba kuma an fidda kuɗin ne ko ba wannan su suka sani ko ba gane ba ai Allah yana madakata yana jiran kowa ina faɗa maka Ethiopia wanda ba ta da kwatankwacin arzikin mu a bara abinda suka shuka bishiya gindin miliyan 350 bishiya miliyan 350 miliyan trees a 2022 za mu shiga za su shuka 1 billion trees kai kuma baka shuka dubu hamsin ba ka je wai kana cewa misali kana magana dumaman yanayi a yau da kake tafiya an ƙara kuɗin fetur an ƙara kuɗin kananzir an ƙara kuɗin kukin gas ko ba gane ba itace ya tashi kuma a nan ƙasar ne fa muzammil ake ƙona bishiya tana tsaye a yi gawayin ko ba gane ba buhu buhu kasar suna gani a fita da shi waje a kai shi dubai banda na gidan na faɗa maka a je ko ba gane ba ana shan wannan taba ko ba gane ba ta shisha a dubai da itacen najeriya na faɗa maka sannan akwai wani itace mai daraja wanda duk duniya ƙare rosu ake je mushi kana samun shi wurin ƙarshen gombe zuwa taraba shi ma haka za a yi mushi gunduwa gunduwa a yanka shi gaban kastam dan chinese yana can ka gane yana cin me ake cewa kwado ko ba gane ba da macizai a Lagos kai ka je ka kawo mushi is the only yanzu reserve da ya rage a duniya shi ma an kusan gama da shi eh babu shi amma akwai shi a Gombe a Taraba Gombe Taraba ka gane sannan kuma inda ya rage yanzu Kalaba ana zaune duk an gama yanke shi a wannan misali a mulki na Muhammadu Buhari kuma ministan ko ba gane ba abin da ya je karanta kenan is an environmentalist amma duk a wannan gwamnati kamar yadda nake faɗa maka na misali in ƙasar ta yi ruwa rija in ba ta yi ba masai kuma da Zamil ni abin da yake bani mamaki a Najeriya duk lokacin da wani iftila'i ya afkawa wata ƙasa aka dan samu dan wata tangarda ko farashi ya hau ko kuma wani abun ya faru a wata ƙasa na masifa to zaka ga cewa ya zama abin kafa hujja a wajen shugabanni da 'yan ƙasa cewa ai abu kaza ma ya faru a ƙasa ba a kallon akwai misali akan wannan gashi da yanzu kana magana Amerika cewa wai an samu inflation na kayan abinci a Amerika da sauransu ai bai kamata in ka kalli tsarin yadda Amerika da talakan Amerika komai yake a wadace a wajen shi ba dan ya samu matsalar inflation na abinci ya zama abin kafa hujja a wajen mu ba mu ba ka gane wani dalili ne ai comparatory ma dan kwabo ne yana da yawa yana da yawa karuwar ya kai wajen 45% ka gane ko hmm. to amma in ka bincika zaka ga cewa akwai wani dalili dan Amerika yana da wuta dan Amerika yana da ilimi mai kyau yana da tsaro yana da hanya yana da kyakkyawan kiwon lafiya dan shi zai je makaranta mai kyau ka gane ko to dan dan samu tangarda misali akan matsalar karin ko abinci ko wani abu da ya samu ya kamata kuma ya zama na cewa a Najeriya ya zame mana abin hujja kullum yanzu kamar misali Jos Erison shugaban kasa yake kafa hujja ko da yadda ake shan man fetur a wasu kasashe yake kwatanta shi da Najeriya wato in har mahukuntan mu za su rinka kafa misali da wata kasa to su dauko ci gaban kasar su kawo mana sannan su dauko rashin ci gaban ko kuma wani abu da ya faru sai a kawo mana sai shine aikin da suke a hankali suna so a je gurin ba ai kullum baya ake dawowa mu zammil mu samu ga kamar baya ake dawowa ai kokarin gwamnati kai ma ka san baya ake dawowa rayuwar da take a yanzu da rayuwar da take jiya da dazu ba iri ɗaya bace mu tsaya mu ga mu gaskiya ka gane ko saboda haka ni a fahimta ta ba karamin koma baya ɗaya bane dan matsala ta faru a Amerika ko ta faru a Ingila ko kuma akwai wani bangare inda aka dan matse yan ƙasa kaɗan kenan ya zama mana abun hujja kullun a ce ai kaza kullun a ce kaza in kuma abun ci gaba ne ba za a taba kafa ma misali ba ba za a taba ce ma fa wutan nefa a Amerika awa 24 ce shekara ɗaya, ba a ɗauke ta ba za ba za a kama wannan ba ka gane ko sai masifa ta faru shikenan mu ba mu da abun koyi sai masifa Amerika matsalar a karin abinci dan karin bai kai ya kawo ba dan ya shafe su mu ai mu ninki ba ninki ne ma ina fatan ka gane daga farkon hawan wannan gwamnatin kawo yanzu hawa farashi na abinci da aka samu ya fi kaso ɗari uku da hamsin a cikin ɗari ina fatan ka gane to saboda haka ba yadda za a ni a fahimta ta ma mutum ya rinka kwatanta abin da ya faru na masifa a wata ƙasar ana kwatanta mana shi da Najeriya ba ɗaya bane ko kaji an ce ai a Saudiya ma kaya sun tashi ai a Saudiya ma kaza ne to shikenan kaya sun tashi a Saudiya wutan nefa ya take tsaro ya yake ilimi ya yake lafiya ya yake titi ya yake shari'a ya take muhalli ya yake kawai shikenan dan Najeriya da aka kawo masa wannan sun ninka abincin ka gani in zai damu kuɗin ɗan Najeriya fa gabaki ɗaya kai ta inda ake ya ta saye yawa yayi yawa a yau Hajji Muzammil bala'in da muke ciki ka ajiye naira dubu ɗari sati ɗaya ka gane sati ɗaya ba sai buƙatar da ta zama dole ba ka gane buƙata irin wacce ba ta zama dole ba ka gane irin wacce ba yadda za a yi ta kai dole ce ka gane ka rinka tsakura ta wallahi ba za ta ma sati ba wacce irin masifa ce wannan ka gane ko sannan muna ƙara devaluation na currency ɗinmu muna ƙara lalata shi kuma muna kwatanta shi da kuɗaɗen wata ƙasa sai ka ji an ce ai abu kaza abinci kaza plate ɗaya dala ɗaya ne a Amerika kai in ka da shi yanzu ya kai wajen naira ɗari hudu da hamsin ko kuma dala biyu ne ya kai dubu ɗaya da wani abu daidai yake da naira biyu kuɗin Amerika naira biyu ne kai kuma kuɗin ka ne nan aka lalata shi zamo ana lalata shi zamo kuɗin Amerika yana ƙara yawa ka kwatanta shi da Najeriya mu rinka amfani da kwakwalwa da hankali ina fatan ka gani saboda haka abin takeici ne ka ji dan Najeriya yana kafa misali da irin waɗannan abubuwa ba karamar gaza masu mulki dai ai hadda talakawa mu gani hadda talakawa ba ba yanzu wallahi talaka ba shi talaka ba wayewa mm. ba ba ilimi ga jahilci bai san abubuwa ba dole kai wa talaka uzuri ka gane talakan kuma kasan nan barin faɗa maka kuma da adi mu ce ba zai iya bambata hagunsa da damansa ba kuma mm. kuma ka kado America misali ka dau Trump a baya ai Trump ya yi kokari wajen saisaita tattalin arzikin America shi kuma wannan Joe Biden daga zuwan sa sabon zuwa ne an dan samu tangarda ta wani bangaren kuma na tabbatar maka ka basu wata biyar zuwa shekara daya sai sun gyara komai mm. ina fatan ka gane saboda haka ina tausayin in ga mutum ko yana kokarin bawa ƙarya kariya ko a facebook ko a wani abu yana talaka an ruguza rayuwarsa da ta ƴaƴansa jikansa da zai haifa ma an riga an ruguza rayuwarsa kuma yana ba irin wannan abun kariya wannan muka kamar ka taɓa bamu labarin india ta fara da tattalin arziki kace akwai wani mataki da ta dauka kake cewa najeriya ma ya kamata dauki irin wannan matakin ko naira ce ta kare a lokacin ko menene ban sani ba ko zaka iya tunawa magana indiya nake faɗa maka mm, a wancan lokacin eh. to amma abin da zan iya tuna a tarihi ko ba gare ba akwai lokacin da ake banta basu suka ita indiya amma kishi suka yi ka gane mata suka dinga fito da abin hannunsu da abun wuya eh yan kasa ka gane ka gane aka bayar aka bayar ba gane ba irin wannan kayan su wani eh yes suka yan kasa eh duk yan kasa saboda kasar ka kasan tana kishin ka ko ba gane ba kasan kasar ka za ta maka abin da kake so duk suka hado misali mm. ka gane suka biya wannan ah, bashi to yanzu ana bin Najeriya sai yan kasa su ma su kawo dukiyoyi a je a biya wannan bashi gane ba mm. su mahukuntan yan Najeriya ai talaka ya sani ka gane kai kuma ka sani da duk duk basussukan nan ka gane wanda aka ciwo kasar nan kamar yadda nake faɗa maka a yanzu kar mu kai ta da nisa yanzu kawai ka ɗauki bashin da Muhammadu Buhari ya ciwo ya ci kusan trillion kusan 28 bashin mai gwamnatin sa kadai yawa yawa ka ce ka eh. nuna min yau abu guda rak rak a wannan bashin wanda ya haɓaka tattalin arzikin ka gane na farko yanzu aka ɗauki wannan layin dogon na jihar Lagos ai layin dogo bari in faɗa maka wani abu muzammil layin dogo na farko mm. muna ce mushi social investment ko ba program ba abu ne da yake haɓaka tattalin arziki irin wannan mm. abu ne na jin kai mm. it's a long long term investment in ƙasa tana cikin arziki lokacin ake wannan standard gauge din ka gane kamar yadda nake maka bayani har yanzu a wannan tsohon layin dogo a nan ake tafiya da goods and services a duk ƙasar da ci gaba america ne ingila ne suna wannan standard gauge ka gane kawai na ɗauka fasinja ne saboda haka ba ci gaba ne mutum nawa zai ɗauka maka aiki railway daga mai tukin sai mai karɓar suke da sauransu ina faɗa maka abin da yake kawo ci gaba kullum ina faɗa maka yanzu a ce ka gama mambila mambila in ka saki wuta ko ina za ta je a ƙasar nan masana'antu wuta suke nema misali kenan yau in ka gama a jakuta steel complex ɗinka ka gane duk abin da ka sani wato steel and iron shine backbone na economy mm. misali nake faɗa maka ka ciwo bashi ka gama yau ka kwace kamfanin nan wanda Obasanjo ya sayar da shi shine aluminium smelter plant ɗinmu na Ecot Basi ka gane wanda yanzu aluminium da gas ɗin nan Qatar da shi ta dogara abu biyu ɗin nan a ce ka karɓo ka da shi misali nake faɗa maka yau ka gane ka ɗauki misali hanya tun daga Legas misali kana kan express har zuwa kano har zuwa maiduguri ka yi ta da bashi ka saka toll gate ana biyan naira goma ko ashirin ashirin ka ga bashi zai biya kansa amma uwa uba yanzu na faɗa maka duk ƙasar da take ciwo bashi wadda take kishin ƙasarta take son ƙasarta za ka ga tattalin arzikin haɓaka yake amma mu abin da ake cewa gabeci in ne gabeci out an ciwo maka bashin an yi ayyuka ko ba gane ba waɗansu wuraren an yi ayyukan marasa amfani waɗansu ba a yi masu amfani ba kuɗin an fita da su amma honorable baka gani ba kamar da jaridar daily trust ta shekarun jiya ta rawaito cewa uh, ministan wutar lantarki ya bayyana uh, gaban kwamitin uh, wutar lantarki na abinda ya faɗa musu nan da disamba ba ma gidan wutar nan na kashin bila ne ko ina ne da kashin bila kashin bila za a da disamba za a fara kaddamar da ita kashin bila mm. misali da ake zagin gwamnatin PDP suke cewa azzalumai ne su suke kashin bila mm. wani kamfani SCC su suka yi shi ka gane Jonathan ne ba bada aikinsa wannan magana da nake faɗa maka a program din nan 700 megawatts ne ka gane mm. wanda ake zagin gwamnatin PDP misali Jonathan ne ya bada shi mm. a Zungeru zai baka megawas 700 wanda nake faɗa maka tun da aka zo wannan gwamnatin babu wani abin da ake ce musu irin wannan shine muke ce musu National Strategic Projects shugaban kasa bai taɓa zuwa ba minista Fashola bai taɓa zuwa ba gurin aikin eh wancan ma da ya tafi da aka salame shi bai taɓa zuwa ba ban sani ba ko shi yanzu ya daure ya je misali ziyara ka gane zai baka megawas 700 a misali nake faɗa maka kaga bashi ne aka ciwo wanda ina faɗa maka zai biya kansa amma duk lokacin da ka ji an ce za a gama abu ba to ka bari rana ranar ta zo ka gane ka ga za a gama kamar yanzu in ka duba banda gama da aiki ne ko gama da ba a wa yake gama eh man kashin biyu an gama shi tuni ka gane ban san me yasa ba su bude ba to za ka sauki kenan tunda gwamnatin ta karasa ai ba maganar sauki da zaka samu because in aka yi maka wutan ma transmission lines ɗinka ba za su iya dauka ba ba za su iya dauka transmission lines kuma inda za a kai wutar ita ma wato falafalai da inda ka wuta layin wutar ba zai dauka ba misali nake faɗa maka sannan kar ka manta ba shi kadai aka kira ba akwai fashola shi ma ya maganar aiki ka gane na titin kaduna kano abuja ya ce ba za a gama ba sai 2023 ya labarin titi na lagos ibadan expressway yake cewa sai 2022 ya labarin second naja bridge yake cewa sai 2022 shi ma za a gama shi kar ka manta na faɗa maka wannan layi Virgin Road wanda baban gida mana tun daga Kano har Abuja ina faɗa maka a shekara biyu Allah ji kan rai Hamza Abdullahi ya gama to mu gashi yanzu an tafi shekara shida babu project guda ɗaya wanda aka ɗauko shi a wannan gwamnatin aka gama shi ai wancan da kake zance mm. abinda aka ce Lagos Kano railway line mm. ba cewa aka yi Lagos Ibadan ba ba Lagos Kano Kano wani yanzu an yi magana Kanan na yanzu kada jin an gama to an ce an yi launching shugaban kasa ya zo ya launching wanda zai shi ma zai ɗauka daga Kano ya tafi Kaduna ba fari ba Allahu a'lamu wannan kuma kuma an baka assignment as a journalist ka tafi inda ake aiki ka gani ana yi sati mai zuwa in ka ga ana yi sai kuma mu dora a kansa misali da ke faɗa maka sai auna saboda haka wannan rusa tattalin arzikin da aka yi mana ka gani a shekara shida shi ya hada da haifar ko ba gane ba da musifa da bala'i da muke ciki na rashin tsaro wanda za ka ga jami'a guda yanzu an far mata University of eh, Jos an kwashe malamanta ah, da wannan a Abuja misali nake faɗa maka wanda na faɗa maka daga wannan maganar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 To mu da dawa. Comrade Bello su fage makon da ya gabata mun kwaso batutuwan tsaro da yadda abubuwa suke ci gaba da tabarbarewa a Najeriya. Mahukunta suna cewa suna iyaka kokari musamman ma da ake ta kama yan garkuwa da mutane yan ta'adda musamman ga jiragen da aka siyo suna bi suna kai har-har ana ci gaba da dakile yunkurin suna yan ta'adda. Kun gamsu da yadda ake tafiya yanzu haka? Ina sha gaya maka Muzammil maganar gamsuwa ba ta. In ka kalli tsarin yadda ake gabatar da harkar tsaro a Najeriya sai dai wanda ya zo da zuciyayi yayi iyayin shi ya tafi. Yanzu bari baka wani misali ka dau a Buhari da ya rasu shugaba Buhari bai taɓa ɗauko sahihan mutane a gidan soja waɗanda suke jagorantar gidan soja irin waɗannan da aka ɗauko da Atahiru da sauransu Olabo General Olabo da sauransu da wannan General Yahaya ɗin da aka ɗauko ai suna da himmar yin abu kuma suna da zuciyar amma ba za su iya ba saboda ita harkar tsaro da kake gani abu ne wanda ya shafi bangarori wajen guda takwas zuwa goma idan bangare bakwai suke aikin su ɗaya bai aikinsa ba komai ya lalace saboda haka abu ne wanda yake da buƙatar abin da ake ce masa sinaji. shi yasa ake kake ganin kowace sekta ta harkar tsaro tana da alaka da wata sekta jagoran da yake lura da harkar tsaro gabaki ɗaya wanda shine karshe a bada umarni shine shugaban kasa wanda ake ce masa commander in chief of the armed forces of the country ka gane ko ka ɗauko shi shugaban kasa daga ina yake samun bayani yana samun bayani ne da rahoto na harkar tsaro a wajen wa a wajen national security advisor office din national security advisor a harkar tsaro babu office din da ya kai shi muhimmanci ya fi office din eh, minister of defense muhimmanci yafi fi office din kowa kowanne da ka sani a harkar tsaro muhimmanci shi sa a lokacin baban gida aka fara yin wannan ofis din wanda aka fara nada wannan tsohon aiji Alhaji Muhammad Gambo Jimeta ka gane ko mm. shine National Security Advisor na farko dalili ai da idan ka kalla sekta din harkar tsaro a rarraba take kusan ta kai wajen guda biyar aka haɗe ta ana kiranta da NSO in ka ɗauki NIA ka ɗauki DSS ka ɗauki Military Intelligence ka ɗauki Police ka ɗauki dukansu gabaki ɗaya ai da suna ƙarƙashin hukuma ɗaya ana kiranta da suna NSO ka gane ko daga baya sai aka rarraba su amma a ina suke karɓar umarni suna karɓar umarni ne a ofis ɗin National Security Advisor ina fatan ka gane National Security Advisor shine yake zama ya tattara bayanai ya zauna da shugaban ƙasa shugaban ƙasa ya bada final report akan harkar tsaro amma mu dawo mu kalli waɗannan sectors ɗin a baya kafin a canza su da waɗansu mutane shi yasa na gaya ma illar an yi su ne tun a baya ka ɗau misali NIA shine National Intelligence Agency waɗanda aikin su ne kula da tattara bayanan sirri na ƙasa da ƙasa wani irin matsala ne ba a samu ba a wannan zauren babu irin zarge zargen na badakala da son zuciya wanda ba a hukumar NIA ba wanda ba na jin cewa akwai wata ƙasa a duniya wacce ta san ciwon kanta da za ta yi wasa da hukumar NIA saboda ko da ka gyara cikin gidanka inda akwai matsala a hukumar NIA wannan matsalar za ta yi affected din cikin gidanka kwanakin baya an yi zargin liaisons officers da desk officers waɗanda suke kokarin tattara bayanan sirri da waɗanda suke zuwa su nemo bayanan sirri a hukumar su karan kansu ana sa son zuciya sai wanda yake da uwa a gindin murhu matsala ta farko kenan sannan ka dawo bangaren DSS kafin a canza a kawo wannan na yanzu asibiti ai me wace irin badakala ce bata faru wace irin matsala ce bata faru a DSS ba kusan shugaban hukumar DSS na wancan lokacin yana yin karan kansa ya je ya gabatar da abu ba tare da sanin office din National Security Advisor ba wannan ce ta sa bayan shugaba Buhari baya nan Allah ya taimaki al'ummar Najeriya Osibanjo yana nan aka cire shi lokacin da ya je a atakin majalisa kar ka manta a karkashin jagorancin tsohon shugaban hukumar DSS na baya hukumar EFCC ta je aikinta ya tura jami'an hukumar DSS aka hana ta kama ita ifan kuma shugaban ƙasa bai komai akai ba kaga bai kamata a ce ta je wannan operation din ba ba tare da sanin office din national security advisor ba kaga ba tare da umarni ya tafi ba karan kansa ya je yayi sannan ka dawo ka dau hukumar police a wannan lokacin lokacin IG wanda ya tafi ba ne yanzu ba ka kalli irin yadda suka sha daga wajen daukan aiki tsakanin police service commission da shi har aka rinka zuwa kotu shugaban kasa bai komai akai ba waye kamata ya ja su ya bada umarni shine national security advisor shi ma kansa abin ya fi karfin sa amma waye kamata tunda abin ya fi karfin sa ya dau mataki shine shugaban kasa haka aka zuba musu ido sannan sannan ka dawo ka kalli shi kansa gidan soja a wannan lokacin akwai haɗin kan sojan sama zai je ya kai hari ya ce ya kashe sojan ƙasa ko ya kashe yan gudun hijira saboda babu abin da ake ce masa sinaji babu tattara bayanai babu raba bayanai tsakani ina fatan ka gane to ita harkar tsaro da kake ganin ta kamar mota ce muzambil mm. akwai direba akwai sitiyari akwai inji akwai janareto akwai taya dukkan waɗannan akwai batir dukkan waɗannan suna karɓar umarnin mutum ɗaya ne suna karɓar umarnin direba daga lokacin da aka ce taya umarnin ta za ta ɗauka daban na direba daban ka san an shiga matsala lokacin da inji ya ce umarninsa zai ɗauka daban na direba daban <laughs> totin umarninsa daban na direba daban sitiyari umarninsa daban na totir daban na direba daban to babu yadda za a yi a zauna lafiya ko kuma a ce direban yana tuki wani yana mutum uku ne suke tukin wani ya rike sitiyarin ya ce a hagu wani ya ce a damu wani ya ce a miƙe wani ya ce a ƙara wuta ka san dole a je a bugi a karo ina fatan ka gani to babu harkar da take buƙatar tsatsauran tsari da cire son zuciya irin harkar tsaro in ka ɗauko harkar tsaro a Najeriya muzammil musamman a daidai wannan lokaci ta samu kanta cikin matsala idan ka bibiyi rahotannin masana kisisina da kisa tsaro waɗanda suka kisa suke suka yi kasida akan harkar tsaro muzammil zaka ga cewa abin da yake faruwa ta lalacewa tsaro a wannan lokacin ba laifin kowa bane illa laifin gwamnati ba ta yi aikin ta ba wannan fa ina dauko maka gidan tsaron ne asalin hukumar tsaron ka gane ko kafin ka shigo cikin aikin misali ka dawo gidan dan sanda ka tafi gidan soja ka dawo bangaren majalisa da yan siyasa irin yadda kowa yake taka rawarsa wajen cutar da tsaron kasa ina fatan ka gane wannan bulya ka kalli batun shi wannan harkar tsaron ga bayanan da kwamare ka yau kwaso mu bai dan ka duba ba mu da da lokaci mm. yanzu misali duk makaman duniya in zaka tara su a Najeriya duk ɗiban man power da zaka yi recruitment yawa in baka yi tackling din abin da muke ce socio economic problem ba to aikin banza ka shine menene social yawa zamantakewa da tattalin arzikin dan kasar nan mm. duk lokacin da zaka tsaya ta al'umma ka ba wani tsaro da zaka samu musammil mm. babu shi kamar yadda na faɗa maka a wannan satin yau a ce kana sayan kwalban mai kwalba naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya kana sayan gas arzikin ƙasar ka abin da muke cewa comparative advantage duk inda Allah ya shimfiɗa arziki a ƙasa sai ɗan ƙasar nan ya more more arzikin ƙasarsa a ce banda Najeriya yau ina faɗa maka tsaron kansa na dukiya da rayuwarka ta ya fi ƙarfinka yau tsaro na lafiya ya fi ƙarfinka yau abinci ya fi ƙarfinka yau lafiya ta fi ƙarfin ɗan Najeriya yau muhalli ya fi ƙarfin ɗan Najeriya to ka faɗa min in dai ka wannan to duk makaman da zaka tara sai ka samu gurguncewa to baka yi wannan ba sai tsaron ya gurgunce maka ina faɗa maka saboda kana tufka ne ko ba gane ba ana warware maka saboda me saboda wancan masifa ko ba gane ba wanda kullum ina faɗa maka yanzu ba talauci ake ba ka gane yanzu fatara ake ka ce kuma akwai tsiya a gaban dai ba a gyara ba exactly ai kowa na faɗa maka ai ba sai kana duba ba da yadda abubuwan nan suka to na faɗa maka kowa kamar yadda ka ji kuma babu sinaji kowa isasshe ne ji haɗin kai tare a tafiya gani yake isasshe ne yanzu misali zaman yan murna ake ni na kalli gabas wani ya kalli yamma wani ya kalli arewa wani ya kalli kudu wannan shine bayan ko ba gane ba wanda shi ya karya gwamnatin sannan uwa uba wanda shine kamar da kamar kamar kana faɗa yana faɗa shine driver ko ba gane ba shine kan shugaba amma babu tsawatarwa ko ba gane ba maganar cin hanci da rashin wannan kamar yadda faɗa an je za a kama DG na SS ko ba gane EFCC a maganar zargin cin hanci da rashawa mai shugaban kasa ya kai yau Allah ya ji kan rai na faɗa maka zuwa ya fa majalisa ya bada shaida ka gane a Tahiru yace babu makaman nan babu kuɗaɗen nan me kaji an yi akai babu NSA ya faɗa me kaji an yi akai maganar recruitment a ce ana rigima da Police Service Commission da IG me kaji an yi akai saboda haka na faɗa maka kowa na faɗa maka abin da ya ga dama yake kamar yadda na faɗa maka kowa ya anke. siyo ki ce zan ba su sukan nan babu tankada bamu rereya babu abin da yau zai gina kasa. kamar yadda na faɗa maka kowa shi zaka ga yau central bank yana cin karansa ba babbaka ka gane haka zaka ga na faɗa maka ncc da telcos suna cin karansa ba babbaka haka nerc e suke cin karansa ba babbaka da masu ba muta discos da gankos din nan yanzu an kara mana ko naira ɗaya ko naira biyu ne ma ba wanda ya sani saboda haka eh, ya sunan su importers ko manufacturers haka suke cin karansa babu baka da son ko ba gane ba duk abin da ka sani haka ministry of work ko gane da yan kwangila suke cin karansu babu baka babu wani da za a yi maka ka ba shi wata shida bai lalace ba a kasar nan babu shi wanda an kashe billions and billions and billions of naira ko kwanan nan za a ci wani bashi na suku biliyan 250 shi kuma na wai za a ba wa yan kwangila masu yin titikan nan misali nake faɗa maka babu wanda za a kama yau in ka duba misali nobody is been held responsible for laifi ba wanda ke tuhuma yawa yanzu gini ne ya fado a Lagos mai hawa 21 ka san me yasa ya fado saboda substandard road road da aka samar kyau kwarai da gaske ba abin da ya ja wannan banda substandard yau ka je ka sayo rodi kirge yanzu ake maka ba sikeli ba duk ma sai da rodi yanzu sai dai a kirga maka ba sa iya san ton a'a ba ton tonage ka shine kansa a quality din shine tonage mm. misali in rodi ka sai tan 30 a nauyi a tabbatar tan 30 ne amma yanzu ka sai tan 30 in ka je ka sa shi a sikeli za ka ga tan 26 ne an rage mishi quality ka gane duk abubuwan da ake a wannan kasa kenan saboda haka duka biyu hatta man da kake sha is substandard kuma DPR tana nan NNPC ne take kawo man nan ma'ana ba mai inganci ba ba mai inganci bane substandard ake kawo maka haka diesel ɗinka substandard ake kawo suke saurin shi suke saurin bugawa suke cin ringi da sauransu to ka faɗa min wace irin ƙasa ce kaga akwai abin da nake ce maka mere absence of leadership ka gane sai dai kana da shugabanci wanda muke ce muke ceremonial shugabanci kawai ka gane shugabanci ne ka gane na kwalliya kawai ka gane a saka riga a saka babbar riga a hau jiragen sama ka gane a yawo duk inda ake so ka gane a ga gidaje ka gane amma su kowannen su yana da abin da ake cewa nashi social security din ba wanda ɗansa yake karatu a ƙasar nan misali ba wanda ɗayansa ake duba lafiyarsa a nan ba wanda bai da gidaje a ƙasar nan da ƙasashen waje kuma ƴaƴansu suna nan na faɗa maka a gidaje a kwance ba wanda yake aikin fari balle na baki Allah ya kyauta mai sauraro ba mu da yadda zamu yi corporate bella ba sai dai kai sallama da wasu a har yanzu ba a taba harkar tsaro ba ba a taba ba sai dai mako ne kama insha Allah mako bai kama dakta da dakta dakta ne zai zo ya kama da yayi corporate muna maka Allah bai da kai gida lafiya amin ya Allah amin ya Allah honorable muna fata Allah bai da kai gida muzammil Allah gyara mana wannan ƙasa ta Allah inganta tsaron ƙasar to corporate bella ba sai fage kenan da kuma honorable Amanul Ahmad Muhammad sai dr Abdul Abdulislam Muhammad Kani da kuma barista Umar Usman Dan Baito. Abba Haruna Idris sarrafa na'ura domin sa da ku Muzammil Ibrahim ya kasance nake cewa assalamu alaikum